الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد آه، بلوغ المرام ناني ذا متاشني ها إيه؟ أذان باب الأذان yau lahadi <laughs> sha <laughs> eh shi yasa na'am a tattar hakuna minhu ni ma aina yi hakan sanda na koma an sake ɗebo waɗannan da <laughs> باب الأذان قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة والإقامة فرادة إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصاه الترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم wannan hadisin kamar da muka ganshi daga abdullahi bin zaid ibn abdurrabbi radiyallahu ta'ala anhu ah, abdullahi ibn zaid guda biyu ne akwai abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbih din nan shine sahibul adhan akwai kuma abdullahi ibn zaid al-muzani wanda shi abin asim wanda shi ne sahibu hudu na sifata hudu annabi sallallahu alaihi wasallam so wannan wannan shi ne ake cewa sahibu al-adhan a ya ce tsafa bi wa ana na'imun rajulun wani mutum ya kewayo gare ni alhalin ina bacci wato a halin kasancewa ta ina bacci sai wani mutum ya kewayo mani ma'ana ya zo min cikin bacci na ganshi a mafarki faƙala sai ce da ni ta ƙulu abinda za ka faɗa a kiran sallah shine allahu akbar allahu akbar fa zakarar abin ya koya masa kiran sallah a cikin mafarki din cewa yadda za ku yi kiran sallah shine Allahu akbar Allahu akbar ya ambaci kiran sallah din fi tarbi'it takbir da hudun takabbara tarbi'it takbir hudun ta kabbara wato kabbarori guda hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara hudu kenan a farko kenan za kiran na farko ka abin nan kabbarorin farko hudu za a yi bi gairi tarji'in ba tare da maimaitawa ba shi ne bi gairi tarji'in ne ba za a yi maimaitawa ba maimaita shi ne a ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ونن شاكي تو ترجيعي واتو أيت شهادة بصوت خفي أو بخفض بصوت خفيض ثم بعد ذلك بصوت عالٍ ko bi sautin a'ala sauti mafi ɗaukaka sai a yi wato a sassauta murya a farko sannan a sake maimaita wannan shahadar tare daga murya to wannan shi nake tarji'i so ya koya masa ba tare tarji'i ba shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai ka wuce kawai ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هكذا كوتي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر نكم بيوني دكروا كلا سلامنا نوعي قداؤكم takbir na takbirul akhir da marratain ake yi kawai ba a yin arba marrat ba a tarbihinsa abin nan tafniyarsa ake an gane ko ce la ilaha illallah na karshe to shine ma'anan ya koya masa kiran sallah eh, bi tarbi'i takbiri bi ghairi tarji'i babu tarji'i wato bi ma'ana tarji'i shahadatayn babu shi an gane ko wal ikamata furada kiran sallah kuma mara za a yi shi za a yi shi mara abin da wai kiran sallah abin ikama ko wal iqamatu iqama kuma ma'ara za a yi za a yi shi ma'ara ne wato kalmomin iqama din ya zama ma'ara shine ma'anan furada din za a yi kalmomin zama ma'ara ba wai ana nufin dukkan kalmomin na na kiran sallah na ikama ya zama ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ba a'a kalmomin gaba ɗayan ka haɗa su za su baka mara ne ot number zai baka ko dai baka sha ɗaya ko ya baka sha biyar aka sha ɗaya ko sha biyar an gane ko kiran sallah ne dai muke da sha biyar sha bakwai sha tara muna nau'in kiran sallah guda uku nau'in ikama kuma guda biyu na uku bai inganta ba akwai wanda aka ga sun kawo ɗaya na uku ɗin wanda galibi malikiya shi suke yi wanda ka dubi kalimat na ikaman gair furada ba wucir bane ba ba mara bane ya zama even number ne wato ya zama shafa saboda suna yin mutu sala guda daya kuma duro da suka inganta ba a mutu sala guda daya sai dai a yi guda biyu so anan furada yana nufin an tufurada kalimat al-iqama kulliha fi majmu'iha gaba ɗaya in ka hada su za su baka abin nan shine yake ce Allahu akbar Allahu akbar kaga biyu zaka yi nan ashhadu an la ilaha illa Allah nawa ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sha ɗaya kenan ya zama out wannan shi ake nufi da furada so inda malikiya da suka tafi akan abin nan abin nan a karkamun sala shine sai zama goma kaga bai zama furada ba kenan shi yasa ibnul qayyim a cikin eh, zadul ma'at da tahdhibu sunan yayi fata fata da wannan ruwayar mala albani ya da'afa shi abu isa kalhuwaini ya da'afa fashi. dusan malamai sun da'afa ruwayar ruwayar da ta zo da irin wannan cewa a yi kama da ikamatu sala a yi takarkamatu sala daya bai inganta ba min kulle wujuhi hanya ɗaya ce kuma madarul isnad na akan mutum ɗaya ne wanda za'ifi ne babu wata hanya da za ka roito shi ba ta wannan hanyar ba wadwalle a yi ta kauya an gane ko to asalin shi wannan issa ce lihaza kissa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina eh, shi ne aka yi shawara yadda za a yi kiran sallah domin tunda annabi ya karbo sallah ya zo suna yin sallah ne ba tare da kiran sallah ba sai dai kawai a daidaita lokaci kawai a zo a yi tunda da ya dawo daga isra'i eh, abin nan daga isra'i sallah jibril ya zo ya koya masa sallah lokuta biyar din nan ne suka shiga da yin sallan kuma babu kiran sallah da za su kira juna zuwa ga sallah kowace kowane lokaci ba sa kiran juna to shine aka yi shawara kamar yadda kissar ta zo kissar shi na abdullahi bin zaid akwai kissa li hadha al hadith kissa to shine sai aka taro aka yi meeting aka tattauna ya wace hanya za a bi na kiran juna zuwa ga sallah kowa ya dinga bada shawararsa cewa ga yanda yake ganin za a yi wasu suka ce a dinga busa eh, Botoromi irin na yahudawa in kaman kaman sarewa haka ko na abu sai a hura fum sai ba da sauti suke nan da kowa ya ji wannan to lokaci ya yi annabi ya ce wannan yahudawa ne ke yi zuwa da ba za mu yi amfani da abin da yahuda ke yi ba shi dama ya karahu a tashabuwa bil yahud abubuwa muwafaqatal yahud wannan nasara ya karahu zalika jiddan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za zo mutuka aka ce yahuda na yansa to baya sai in umarni ne ya kai tsaye cewa ku yi kaza to shikenan sai ayi yi amma inda za a tattauna a bada wani abin nan to in ya yi muwafaka da yahuda da nasara la yuhibbu muwafaqata wasu suka ce to a dinga buga alaikum salam a dinga buga karfe kwararrawa yawa eh, a dinga buga karfi masha Allah a dinga buga menene karfe irin kararrawa jars shi ne ya ce a ba za mu yi wannan ba sai dai sai dai uh, don ya wannan yahuda abin da nasara suke amfani da wannan saboda ka bura mai amfani da abin da nasara suke amfani da shi ba sai na umar ya ce to a ringa bi anguwa anguwa kawai eh, a dinga bin layi layi da an ga lokaci ya kawai a sa wasu mutane su dinga bin layi cikin gari ce ana kiran jama'a jama'a lokacin sallah ya yi a fito zuwa masallaci a yi shela a sa kwando kenan eh, kwando kenan shine mai yin shela a sa shi rinka yawo yana sanar da mutane a layi layi ko mutum ko ko da adadin abin nan Haka tashi dai ba a itifaki ba to shine da suka tafi ya je kwanta baccin nan yayi wannan mafarki shi abdullahi bin zaid dalilin wannan mafarki kenan a cikin mafarkin ya ga mutumin yana tafiya ne da da kararrawa da kuma wannan botoromin na yahudawa da kuma karrawa na nasara sai ga mutumin yana tafiya da su sai sai da shi a cikin mafarkin ya ce ya rajul Malladi ta hamilu biyadik a wutar wayar me kake dauke da shi hannunka ce ai abu kaza ne ce kana so ne ce ina so ne kiran sallah muna shawaran kiran sallah ne ko muna so ina so in saya ne mu yi amfani da shi watakila muka koma za aka sake wata zaman za a yi za a iya samun mai tufaki mai yiwa sai ce a inda kiran sallah ne ga yanda za ka yi to shine annan ko yanke kawai a ruwayar shi ibn hajar yanke waye kawai cewa dafa bi wa ana na'imun rabin fa qala taqulu sai yanke kawai yanki wannan kissar gaba ɗaya ba sai yanke sai zo inda ya ce wanda shi a inda kiran sallah ne ta ƙulu ga abin da za ka faɗa inda za ku yi kiran sallah to ku yi wani kiran junan ku zuwa ga sallah to ga yadda za ku yi sai sai karanta masa kiran sallan ya karanta masa a cikin mafarkin da ya farka kuma gaba ɗaya sai haddace a mafarki yadda aka gaya masa mafarkin sai haddace sai ya zo gurin manzan Allah ya ce na yi mafarki shi na nan kenan yake cewa abin nan walika mutu furada ko sai ce illa kad mutu sala eh, kiran ikama za a yi su za a yi ta ma'ara ne in banda kad mutu sala ita ne za a yi ta sau biyu an gane kala sai ya ce falamma asbatu da nawaye gari ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce da ni wato sai na kessanta masa mafarkin nawa fa sai sai ce da ni shi annabi kenan ce da ni inna hala ruya haqqun lalle wannan mafarkin da naka mafarki ne na gaskiya mafarki ne na gaskiya al hadith har zuwa karshen hadisi shi na lokacin yace ina ganin ka tashi ka koya wa bilal anna bilal anda sautan minka don bilal ya fi ka murya saboda shi yasa ake son wanda zai yi kiran sallah lalle zama yana da murya mai daɗi yana da murya wato loud murya kada ya zama da kushe murya tashi ko baya da abin nan ya zama murya ta mai kyau mai daɗi yadda zai ji hankali shi yasa bai ce shi yayi kiran sallan ba sai ya ce bilal ya fi ka sauci murya ka tashi ka koya wa bilal wannan kiran sallan ya fara kiran sallah sai kuma ya je ya koya masa ya karanta wa bilal wayannan alkalimat din shine bilal kuma ya fara kiran sallah da su wannan shine sahih an fara kiran sallah ne a madina kuma ga yanda eh, abin ya gudana har aka kai ga wayannan kalmomi da ake kiran sallah da su ruwayar da ta zo akwai ruwaya da aka rawaito cewa annabi sallama tun a isra'i aka nuna masa kiran sallah ko kuma ya ga jibrilu ya da lokacin da ya taho jibrilu ya zo ya ce masa ga yanda za ka yi kiran sallah to kafin a zo a zauna kuma washe gari din da wannan ya zo ya zo da mafarkin nasa sai ya ce na yi mafarki kaza kaza sai ya ce in na halar ru'ya hak yana yi don yi talihin ne da abin da jibrilu ya gaya masa shi ya ce masa la ru'ya hakun wannan hadithun ne da'ifun jiddan bai inganta ba wannan akwai wannan ruwa ga imam ahmad ya rawaito shi da wasu sun rawaito wannan hadisin amma hadisi bai tabbata ba wannan wanda ya tabbata shine wannan yadda wannan ya zo hakan shine sahihi cewa mabda'u al-adhan innama kana fil madina kuma ala hadhihi al-mashura da aka wannan shi a shawaran da aka yi aka tabbata yayi ya tabbata Don a lokacin umar ma da lokacin da abdullahi ba da labari sai umar ya ce ai shi ma ya yi wannan mafarkin ya yi wannan mafarkin amma shi ya ji nauyin ya faɗa ne ya dauka kamar ba eh, ya ce amma shi ma ya yi irin wannan mafarkin kenan kuma ga ya goyi baya kenan ya tabbata umar ya yi wannan mafarki hmm. inda yake cewa da ya mata kula da illa da ya mata salatu na hmm. eh shi ne ai ai shi ne maran ai muka ce ba wai ana nufin kalma ɗaya za a yi ba gaba ɗaya wa kalmomin sallah ai na faɗi wannan a farko eh sai takbirin za a yi shi biyu ne yawa takbiri na farko da takbiri na ƙarshe biyu biyu za a yi su kadka mutuma biyu to su kaga su ne za su abin da ake nufi da furada nan kalmomin ne gaba ɗayan ka kidaya na kiran sallah shi ake nufi ba wai ɗaiɗaikun kalmomin ake nufi da furada din ba saboda haka akwai wannan fatawar kuma da wasu suka imamun nawu ya kawo shi a cikin minhaj ya ce haza haza kalamun shaz ce shazi ne wannan lam yasir gairu cewa za a yi kiran sallah ɗaya ko a zamanin na akwai wani wuri da na jin wani gari ne wace irin matasa din nan a kawai ya tashi kama kawai sai ba ya da me ya zai liya ka iya ce alkamatu furada <laughs> ya ce alkamatu furada za ka ce allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala alfala kad kamutu sala allahu akbar la ilaha illallah haka aka ko daɗi ma bai ba <laughs> ka gani kaga daga nan ma gazan bai abun nan ba wannan magana ce sha babu ta ana ana tawai ta wancan ruwa da malikiya suke amfani da eh, ta. ta yi kama eh, idan aka yi za a kyara sallar to idan kamar wanda ya mutu za ka ba shi shi ta ba sai yi me eh, ikamar ya mm. eh, karka mutu daya mm. eh, shi kenan sallah tun haka yi ta tazar sallah ta yi kware mm. kuwa tun da ita dama tana eh? ya. kare <laughs> ci gaba da yi amma aka yi shi aka sallah ta yi amma ya masan siya ga yadda sunna take saboda komai ya kamata mutum ya bi sunna yadda take hadisi kuma ba abin nan bai kamata ya zama kuma a tafi akan kuskure ba kamar yadda jiya a wajen wasu da suke bita ana bita wasu anan alhazai shi ne je ake magana akan wata suke magana akan salloli arba'in da aka ce mutum ya yi sallar arba'in a madina ƙasa ana kawo ruwayan nan ibn maja ya fitar da hadisi ingantacce a ingantacce ya fito da hadisi dai eh, da ibn maja da imam ahmad da sauransu daga anas dan maliku to sai yasa galibi za ga hukuma da hazai da kuma malaman bita da waye suna yawan yawancin malaman bita suna faɗan wannan har ma a cikin ahlus sunna to amma hadisin kuma da ifi ne kaga inda matsala take cewa cewa mutane suka je madina ya kamata su yi kwana takwas akalla don samu salloli arba'in kwana takwas kenan kaga ba kowane kwana kowane dare da yini sallah biyar ba biyar sau takwas arba'in to hadisin da aka gina wannan fatawar da ita hadisi ne da ifi cewa man sallafihi ya'ani masjidan nabi sarasa haka yi zo lafazin man sallafihi ya'ani sai aka sa karan dori ya'ani masjidan nabi sai aka sa karan dori wato shine ma'ana fihi ai fihi ai fi masjidan nabi eh arba'ina salatan kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar wannan hadithin hadithun da'if lam yasih wa huwa hadithun da'ifun kuma hadithun isnaduhu matan hadith munkar wa isnaduhu da'if saboda kaga kaga yanda zahirin hadisi yanda ayi zo da shi a haka hakan ne ko 40 salatan to hadisin ba haka yake ba saboda shi rawin da ya kuskure a ciki shine rawin da suke ce masa Umar ibn Labid Umar ibn Labid wannan mutumin innahu da'if kuma faqad khalafahu athiqat الذين رووا هذا الحديث عن أنس بن مالك ولم يذكروا لفظ الحديث هكذا to kaga anan anan shi lafazin hadisin yanda yazo shi Umar din ne ya kuskure kuma da ifi ne ga sikat sun wato sama ba haka ba na fata an fahimta sikat ne aksar min ashara duk ba wanda ya rawaito da wannan lafazin sai shi kadai in farada bi hadha lafzi Umar ibn Labid wa huwa to shi idan da hadisin ya zo shine yake cewa man salla arba'ina yauman kun ji yadda abin yake man salla babu magana fihi man salla arba'ina yauman yudiriku ha? kaga yadda lafazin ya zo Kuti, lahu bara'atan bara'atan bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar shi da yazo barwa ya samu kuskure lam yahfaz jayidan sai ya ce amman sallafihi kaga ya kawo fihi wanda babu shi a lafazin lafazin fihi babu shi fihi din nan kaman kaidi ne akan masallacin annabi kawai fihin nan shi da kansa ya ce ya'ani masjidan nabi tunda da ya tsaya akan fihi ne kawai to fi me ya ce kai da ya ce fihi yana masjidin nabi kenan sai ce arba'ina salatan kuma sai abin kuma arba'ina yauman kuma sai ya share lafazin yudiriku ha amma takbirata haka nake son ce takbirata eh, yudiriku takbirata sai ya ce kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nar wa minan nifaq wa bara'atun minan nar wato ba hadisin yana nufin duk wanda ya yi sallan kwana arba'in ba wai salloli arba'in ba salla na kwana-kwana har arba'in yana riskan kabbarar haramansu ya zama da shi za a yi kabar harama a yi kama a yi kabar harama a masallaci ta da liman dama ana magana ne a masallaci kaga hadisin ya bude a bude yake ba a tsuke ba shi wancan ruwa ya kowane masallaci kenan a duniya don haka ce shi sai ta kaita al-madina ya ce taloli 40 alhali sallan ne ake cewa na kwana 40 shine ya tabbata daga manzo salama. kuma a kowane masallaci a duniya in ka ce in ka ce sai wanda ya sallah 40 a masallacin nabi to mutane nawa ne a duniya za su je masallacin nabi su yi sallah 40 mutum nawa ne a duniya cikin musulmi misali adadi nawa ne za su je gani yan tsirari ne kawai za su je a duniya ma kam to amma falala ce da ya shafi dukkan musulmi a duk inda suke ana kudata da su yin sallah a masallaci cikin jama'a kuma wannan wani abu ne yana daga cikin maksudu shar'i manufofin shari'a haduwan jama'a a masallaci ana sallah ko to kaga yace sallah arba'in kana riskan takbir ha wato kabbarar haramar su kada da suke kabbarar haramar waɗannan sallolin tare da liman kaga wanda ya zo a latti baya ciki wanda bai riski kabbarar harama ba baya ciki a samu kwana arba'in a jere ka samu salloli a jere kwana arba'in ba a tsitsinke ba kar ka ɗauka waya tsitsinke ka ce za ka yi talfiki babu ma fi talfiq <laughs> babu talfiqi saboda haka a haɗe ne a jere idan babu yankewa kwana arba'in kana riskan takabira da kai za a yi kama da kai za a tada sallah a yi kabara harama to shine annabi ya ce kutiban lahu tan za a rubuta mutum a kutiban ana ai a gani ko za a tabbatar masa kenan tan kubuta guda biyu kubuta daga munafinci da kuma kubuta daga wuta wato ku wuta daga waɗannan illolin Allah zai taimake shi zama zuciyarsa an wanke ba zai munafinci ba kuma sannan Allah zai taimake shi hanyoyin da duk zai bi Allah zai nuka shirar da shi zuwa hanyar daidai da za ta kau da shi daga shiga wuta In inda ya samu wannan to kaga aka yi wannan haka mutane su himmatu su dage su yi kokarin su ga sun tsaye da wannan sha'ira din sabanin wancan ruwaya ta Umar ibn Labid wanda shine kadai in fara da tilkar laf ah, zakal laf wanda lafazin ba haka yake ba to shine kuma duk wanda malaman bita da suke tabbatar da wannan sai duk inda zaka je ga ana bita ana tabbatar da wannan ai kokari ai sallah 40 a masallacin annabi sai <laughs> yasa wani lokaci za a ce don a yi ta damuwa cewa mahajjata ga suna ta takurawa ya kamata a kai su madinan nan su kwana arba'in a samu wannan falalan kaza kuma Allah baya rubuta maka lada na ibada da aka yi ta akan kuskure alal akalli tun da yin kuskure sai dai a kyale ka ba za ka maka laifi ba amma ba za ka rubuta ma ladan ibadar ba tun da akan kuskure kai an fahimta to kaga shine irin wayannan abubuwan da ake abin nan sai ce wa abu dawud haka abu dawud ya rawaito na akhrajahu ahmad wa abu dawud wa sahu at-tirmidhi wa ibn khuzaimah duk wayannan da suka sunoito wannan hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance wa zada ahmad fi akhir qissati qawli bilal fi adhan al-fajr kuma imamu ahmad ya kara a tashi ruwaya a kissar wato bilal bayan ya kawo nan ruwaya ta abdullah bin zaid shi imamu ahmad to ya akwai ziyada a tashi a ƙarshen kissan maganan bilal cikin kiran sallan alfijir as-salatu khairun minan nawmi wanda annabi ne ya koya masa wannan kuma malamai sun hasana isnadin wannan kissar ta bilal cewa eh, isnadu hasanun shi imamu ahmad ya kawo shi kuma eh, da wani sama irin su imamu nasa'i sauransu sun kawo wannan ruwaya ta ahmad din da ya kawo nan ziyada an gane ko as-salatu khairun minan nawm saboda haka hadisi ne sahihi so bilal shine yake faɗa a salat kuma bilal yunadi bilailin ko mun san akwai ruwaya za mu same shi ta gaban naga yana kira da dare ne wato kiran farko ake yin as-salatu khairu minan nawmi sai ce walibin walibin khuzaimata an anas qala min as-sunnati idha qala al-mu'adhdhinu fil fajr hayya ala ala al-falah qala as-salatu khairu minan anas dan maliku ya ce mina sunnati yana daga sunna idan ladan ya faɗa a cikin a cikin kiran sallan alfijir ya ce hayya alal falah to sai ya ce as-salatu khairun minan nawmi sai ya ce as-salatu khairun minan wato in yazo hayya alal ala salah hayya alal salah hayya alal falah hayya alal falah to anan sai ya ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm sai ya faɗa wannan bayan ya faɗi wannan hayya alas fala an gane wa sai faɗi wannan sannan ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan eh, hadisi shi ma hadisi ne lahu hukumun raf'i to ba duk hadisi ne ya tabbata daga sahabi yace mina sunnati kaza to hadha yadullu ala anna hadith marfu ila annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko saboda hadisi ne ya tabbata sanaduhu sahih wa sai yake cewa wa an abi mahdurata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adhana fa dhakara fihi tarji' haka a cikin ruwayan abu mahdura hadisin abu mahdura wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi magana sa kwanaki ko abu mahdura shi a makka a makka shine liyadanin makka masallacin harami na makka ah, to kuma annabi ne ya dashi bayan an yi fito makka don shi ma a lokacin ya musulunta yana cikin matasa a lokacin na makka suka zo su wajen goma suna izgili haka da kiran sallah din saboda lokacin da aka zo aka yi fito makka ai kaga an sa bilal ya yi kiran sallah akan ka'aba ya yi kiran sallah to sai wannan kiran sallah lokacin suna nan su wani matasan sai suka ji shine suke bin bayan su haka su annabi sun fita suka bi bayan su haka suna izgili da kiran sallah sai su dinga faɗa suna ta karantawa da izgili haka to sai annabi ya jiyo su sai ce a zo masa da su aka ji aka zo masa su suna suka tsorata sun dauka ko za a yi musu wani abu ne sai annabi kuma sai suka annabi ya musu magana mai daɗi ya ce na ji kuna ta kiran sallah abin ya burge ni kwarai <laughs> kaga da'awa ce ba wai cewa abin na a ba su kashi a'a da'awa za a yi musu ayi da ba kafirai ne ko da ba kafirai bane ma ba za musu haka za a yi da'awa ne don su gane mutum yana kan kuskure karka kuma ka ƙara iza cikin kuskuren kuma sai kun burge ni sosai na ji mu da ku ta yake kyau sosai don Allah ku dan maimaita ko wannan son ƙara ji don kun burge ni wallahi shine wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi abu zura sai daga karshe sai muryarsa ta zama tafi daɗi tafi murya sauti mai daɗi da kuma sauti al wadaka ka annabi sai ce me zai hana ka karbi addini kuma ka yi mana kiran sallah sai ga wannan abun ai kiba ce babba matsayi ne daraja kawai sai musulunta sai aka ba shi yasa yana tuciya da wannan yace shi annabi ya koya masa kiran sallah baki da baki sai annabi ya kira shi kuma ya sa shi zai sa shi gaba sai ko ya ƙara gyara masa kiran sallah ya koya masa ba cewa ya wane koya masa ba shi yasa yake alfahari da wannan sai yake cewa allama ni. <laughs> eh shi ne ya ce annabi ne koya mu kuma shi ya yi postin ina zuwa maka in zo na zama ladanin ya tura shi ya yi ladani ga gwamnan da aka bari a makka lokacin da aka fito makka lokacin annabi ya fito zai tafi hunain mutanen ɗaifa sun tara gangami na mayaka Tun da an ci makka to yanzu shi kenan ummul qura ba abin da ya rage kuma sai dai kawai a ji a mutu kawai sai ya fito da makamansa da da mutane da kowa har kananan yara har na goye an fito da ita da shi mace mai ciki ma an fito da ita kowa da dukiya duk gaba ɗaya babar komai ba sai gini sai kango aka bari a gari amma duk wani mai sunan dukiya da zai ɗauku an ɗauko shi da kuɗi duk an ɗebo su saboda shi shugaban nasu cewa yake kawai za a je ne in a mutu ko a dawo tunda an ci makka to ba mu da wani sauran abu garin da muke tuciya shine umul qura inda muke abin nan kuma an musulunci ya kama garin kuma shikenan saboda haka kawai aka fito gaba ɗaya don kar kowa ma ya gudu saboda duk wanda zaki ya yaki ya ga kama akwai mutuwa zai gudu ne saboda yana tunanin matar shi ko yana tunanin ƴaƴansa ko dukiya to duk ga su a gurin shi a filin daga mm. haka ina zai je kuma <laughs> shine tunaninsa to saboda haka kawai aka je kuma aka samu ganima da, aka yi defeating nasu a gurin suka aka samu ganima kawai shikenan ka gani cikin sauki ba sai an ji an tattaro ba ga shi an tattaro an kawo <laughs> shine to shine wannan abu mazura nan aka abu na yansa kafin a je wannan yakin sai aka tura shi ya koma tun da yana matashi aka ce koma kana cikin wakilai ka dinga kiran sallah kan abu na shine ce allama ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu al fa zakara fihi tarji sai ambaci tarji'i shi kuma a cikin ruwayar tasa yayi tarbi'i ta abin nan takbir ma tarji shine nau'i na biyu na kiran sallah wancan na abdullahi bin zai nau'in farko kenan za a yi tarbi'i takbir biduni tarji'in wannan kuma tarbi'u takbir bit tarji' ma tarji' eh, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله سيأسا كده جمهوريا شين ترجيع أيا صوتي كسا كسا سنة سا كده جمهوريا كده تربيعي تبدأ ترجيع شين نوعنا na biyu kenan na ikama kuma nau'in ikama na farko can da muka yi akwai na biyu kuma shi ma za a yi tarbi'in kiran sallah da kuma tashfi'in shahadataini da kuma hayya alataini duk tashfi'in su za a yi a yi kama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaman kiran sallah amma sai dai da sigan kama cikin sauri sauri sabanin kiran sallah shi ba da sauri sauri za a yi ba an gane ko to shine kaga wannan ma ce ta sunna sai sabi ya kawo su duka cikin fiqh sunna duka wai na an mal albani Albalima ya kawo su a cikin littafin sa samarul mustatab fi fikihil sunnati wal kitab cikin juz'i biyu ne bai karasa ba ya rasu littafin fikihu ne amma fikihul hadith ne fikihul kitabi wa sunna duk abinda zai matsala zai kasu ya kawo dalili a ƙura'an da hadisi kuma ya zo yana magana kan dalilin ba kawai zai ce liƙaulin nabi kaza shi ke ya wuce a in ya zo da hadisin ma sai ya yi masa dirasa isnadiya <laughs> gaba daya to juzi biyu kawai ya tsaya kuma a juzi biyu nan kawai a wajen alkibla ya tsaya ma ba ma gama maganin sallah ba Da balli a gama sallah a shigo a shigo azumi a shigo zakka a shigo kaga za kasuwanci a shigo a duk abubuwan fake kaga da za a samu littafi ne kaya guda inda ya gama sai dai watakila cikin ɗalibansa ko a samu wani ya ɗora a kan yadda ya yi kamar yadda nawawi kaga shi ma a sharhul muhazzab na sharhul muhazzab na shafi'iya kaga shi bai karasa ba ya fara bai karasa ba yarsu wani ne ya karasa sharhul muhazzab majmu' na sharhul muhaddar kaman jalalaini ne tafsirin jalalaini daga jalaluddin wannan na farko ya rubuta sai kuma jalaluddin suyudi ya zo ya karasa shi yasa ake kowa jalaluddin ake masa lakabi shi yasa aka kira tafsirin jalalaini wato jalalaini jalaluddin wancan babban da jalaluddin karamin <laughs> gani eh, shi wancan yayi zuwa zuwa ko surat maryam ne shi kuma suyudi sai karasa a kan tsarin wancan ya bi ya eh, shi ma ya karasa an gane ko yau haka duk wannan sun tabbata a sunna so an kaji mutum yana yi karka yin kari sai dai ba za bai kamata a yi shi a wuri ba sai an karantar da mutane saboda mutane a kaucewa <laughs> jidali ka gani ko mu ko mummunan zato da sauransu mutum ma wani in ba sa'a ba sai faɗi wata maganar da sai tafi da shi musulunci ma sai ce akhrajahu muslim walakin zakara takbira fi awwalihi martayn okay wannan na martayn din ne ba wancan din na tarbiyyar takbir din bane a wannan ruwayar na muslim din da takbirin na farko martayn yayi Allahu akbar Allahu akbar sannan sai shahada a ƙasa-ƙasa sannan sai daga murya so takbirin mai guda bin ne a wannan nau'in mai guda bin ne wancan kuma mai hudun shi kuma shi ne wanda ruwayan asabu sunan asabu sunan suka rutu wancan mai tarbi'in takbir din kuma ma'an dama guda biyu akwai attarji'u tarjiu abin at-tarbi'u biduni tarji sannan attarbi'u tarbiu bit sannan abinan ah, ah, ah, tathniyatu takbir ma tarje an gane haka suke dama guda uku sai ce Walawahul hamsatu malamai guda biyar din nan sun ruwaito fa murabba'an yawa su ne suka ambace shi guda hudu sun ruwaito wannan ina masu suka da takbiri hudu so an koya masa duka kilal wajahaini da ashabu sunan da kuma ahmad su ne hamsa sun ruwaito shi bi tarbi'i abinan takbir murabba'an shine ma'anar murabba'an an gane ko to to na ga eh to bari mu karasa wannan ɗayan wa an anas bin malikin an karɓo daga anas dan maliku radiyallahu anhu kala yace umira bilalun an umarci bilal wato bilal ibn rabah an umarce shi a gani a bilalan yu'adhinu yani ne okay an yashfa'al adhan ya ya shafa'a kiran sallah wato yayi kiran sallah sau biyu biyu wa yutira al-iqama kuma yayi iqama sau ɗaiɗai shine lafuzan nasa ya zama wuciri illa al-iqamata sai dai kad mutu sala al-iqamata nabiyyin yana nufin kad mutu sala yutira al-iqamata illa al-iqama haka jinas ne wannan jinas ne tam saboda al-iqamata na farko yana nufin shi iqama din da ake yi gaba daya gaba ɗaya alfas na kama ɗin. Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah al fala kad qamat salatu kamun salah Allah akbar Allah akbar la ilaha shi ne ikama da farko ikama ta biyu kuma lafazin kad qamat sala kaɗai. an gane shi yasa ce abun nan yutilal ikamata illal ikamata Ya yi tarin ma na ya mai da kalmomin abin alfas na ikama mara mara illal ikamata sai dai ikama sai ya yi ta sau biyu ita an gane so takbiri can na farko biyu za a yi takbiri na ƙarshe ma biyu za a yi ne shi yasa irin wannan dole ka in ka fassara abu nasi dole a koma an ƙur'ani a koma ya ƙur'ani ya bayyana bana in kuma hadisi ne yaya hadisi hadisi na fasara hadisi na fata an fahimta in aka kawo na abu sai ka koma ka ga ah, me shari'a ta faɗa a kansa ta saba wa asalin lafazinsa a lugha tunda ana samun irin wannan sai ga an faɗi kalma an faɗi abu shari'a ta ce a yi kaza kuma a shari'ance kuma ga yadda ta bayyana yadda za a yi shi saɓani yadda ma'anansa a lugha yake an fahimta ko sannan in ba in an samu babu wannan sannan a koma ma'ana ta lugha sannan daga nan kuma babu ba samu ma'ana ta lugha ba sai a koma ma'ana ta urfi an gane ko dama تفسير النصوص بالشرعي بالشرعي أو اللغة أو العرف ne kamar أكوني كمان إذا مزوا أتشكي أصول الفقه inda ake fassara abin nan an gane ba ya ce ya ni kaulahu kad kamta sala muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan walam yadhkur musliman al istisna amma imam muslim bai ambaci togaciyan nan ba da yace wa yutiral iqamata illa al iqamata shi musulun bai ambaci illa illal iqamata ba wannan togacin bai ambata ba kawai cewa yi an yi shafar azan wa yutar iqamata iyanan ya tsaya a ruwayan musulun amma duk dai hadisi na anas ne amma bukhari ne ya zo da eh, istisna'in an gane eh, walin nasa'i imamu nasa'i yana da ruwaya amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilalan haka lafazin na nasa'i shi ma dai ruwayan anas dan maliku din ne zuwa karshe amara nabiyyu bilalan an yashfa al azan zuwa ila akhir al hadith an gane to ya mu tsaya nan ba akida ba kama ya idan ta kuce ba a yi da wannan ba wancan ma'anar ba ne ba wancan ma'anar ake nufi a nan ba ba wai ma'anar eh, sunna wannan sunna wannan wajibi wannan musabi ba shi ba na ma'anar ba ce mina sunna ma'ana daga aikin annabi ma'ana tun sahabi ya ce mina sunnati to yana daga cikin aikin annabi wanda rashin yin sa laifi ne aiki ne wato aka danganta wa manzan Allah a lokacin manzan Allah ga yanda ake yi shine suke nufi da wannan mina sunnati din so zai iya zama wani abu ne na farilla zai iya zama wani abu ne wanda ba na farilla ba amma dai lafazin a karan kansa sahabi ya faɗa yana nufin ga a lokacin annabi ga yadda muke yin addini ko muke yin kaza shine ma'anar mina sunnati shi yasa malamai suke cewa an kaga sahabi ya faɗa haka to hadisi ne marfu'i ko da bai ce annabi ya ce kaza ba hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi kawai kai tsaye ka fahimta amma ba yana da ma'ana sunna annan ba tana da ma'anar kishiyar wajibi ko abin nan ba eh ta hafisi dama ne dama yi kasan shifta yi a bulogul maram dalibansa na rubutawa zama kawai ya yana da shifta dalibansa na abin nan suna rubutawa saboda haka shine ya kawo abu shi yasa a takaice ya kawo shine takaicewa ya kasan ba haka lafazin hadisin yake ba an ka koma can masadir din kawai ya ba ya kawo abu ne da ma'ana sai ya ambata ya kawo wasu bangare kawai ya kafa wuja da hadisin ya kawo bangaren da yake so ya magana kansa kawai sai ya ce kawai alhadis. an gane fa zakara hadis ibnu hajar ne ya faɗa cewa sai shi sahabin ya ambaci duk abin da ya faru kenan na'am masu cewa kiran wannan asalatu ana yin sa ne a kiran sallan da alfajir ya fito a cikin sa ma'ana sai alfajir ya fito ake kiran salatu ma'ana ake ce salatu saboda haka iqama ita ce kiran sallah na biyu tawili ne tawili ne kuma shine abinda wasu malaman saudiya suka tafi akai suka tafi sa cewa Abin da ake nufi da wannan abin nan din ba ba kiran sallah a farko abin nan asalat kwaiminomi a kiran farko kafin shigan lokaci bane wanda in ka ga shi yasa saudiya gaba musamman a cikin haramai ne makka da madina masallacin makka na haram da na madina haram na madina masallacin annabi za ga asalatu khairu min a kira na biyu suke yi a kira na biyu kuma da wannan tawilin suka abin nan da wannan tawilin suka abin nan hmm? na'am an kwasa yi su akan sunan nan suke tafiya yadda yadda hadisi bayan haka suke tafiya in ka shiga gari a masallatansu na cikin gari kuma ba ba a ba a tabligi ba ladan a cikin gari ba sai a kai ga ladan to a cikin masallacin cikin masallacin Ka'aba ne ko na Madina na masallacin Annabi nan ne ko kuma wannan yana da alaka da shugabanci siyasa wala ina kamata a sani ah, to a ah, goma ka zo nan ka yi nan yafi eh in ka je can maka sai ka zo masallaci harami ka yi sallah Na ya kamata ka yi dama a ah, wannan falalan da ake samu ai wancan kuskuren su su ya shafa su ya shafa don kuskuren su su ba zai shafe ka ba yawa tun da su kiran sallar da suke wannan bai da alaka da sallar da zaka yi kamar tarawih da tahajjudi malam a sauran masallatan ana sha ɗaya na eh duk suna yin haka suke su kuma harami suna ashirin eh ka ga eh sai kai anan guwa amma nan din fa yana fala zaka iya zuwa kai na kai goma aka sallame ka tashi ka tafi na'am <laughs> saboda falalan da za samu samu anan eh. Eh, eh kwarai kuwa duk eh ba sai ta farilla ba mutlakan ne ai ai mutlakan ne babu kaidi a ciki to me zai ka cikin anguwa in ka cikin anguwa kawai sai in dama wani abu ya kai ka can misali lokaci kuma ya bara ka samu daman ka iso ka samu sallah nan da shi kai ka tsaya ka yi sallah saboda jami'i Umar ibn Umar ibn Umar Umar Umar ibn Khattab ruwayan Umar ibn Khattab sun jingina Umar ibn Khattab ne yayi so wannan in raka 20 nan kuma da ifi ne asalin ruwayar daga Umar bin khaddam ne aka jingina masa amma kuma ruwayar da ifi a ce bata inganta ba ka gani eh na eh to shi ne matsalan ba wai komai aka ya saudiya ya zama hujja ba fa ah